Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Suleimaniyar ce tare da Sarfila Hashim Gumel. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau talata bakwai ga watan Janairun 2023. To a cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya haɗakar ƙungiyoyin 'yan uwa mata a musulunci sun gudanar da taron ranar ƙarfafawa mata sa hijabi wato World Hijab Day da kuma ranar wayar da kai game da cutar daji wato World Cancer Day a rana guda. amma a ce wai a ƙasa ko gwamnati ko wajen aiki sun hana ki ki sa hijabi kin ga an shiga cikin hakkin kuma wannan abun ya fi tada mana hankali a wajen makarantu muna sai ƴaƴan mu su daga sun balaga su je makaranta sai a ce ba za ta sa hijabi ba za ta sa dogon siket shekara goma da ya wuce muna kan kuma muna samun nasara kuma ba za mu tsaya ba har sai Allah ya sa mun samu wannan nasara muna kira ga gwamnati abin da ya shago NYS bautan ƙasa gaskiya ana tozarta mu. ana sa su sa kayan da bai kamata a da su sa ba to a duba wannan a bamu mu ma dama da 'ya'yanmu su sa abin da ya kamata. Za kuma mu garzaya kasar Ghana inda fiye da shekaru goma kenan da gwamnatin kasar ta sanya hannu a dokar inganta rayuwar masu fama da kasa to sai dai har zuwa wannan lokaci masu fama da kasa ba su ga tasirin wannan doka ba sannan a shirye-shiryen da muke gabatarwa kan zaben najeriya kamar takaitaccen tarihin jiha da kuma nasabar da take da shi da zaben yau ma za mu sake duba jihar edo inda wani dan jihar da muka zanta da shi ya ce duk da wasu 'yan tashe-tashen hankula ba su da wata babbar damuwa game da gudanar da zaɓe mai zuwa za kuma a kuma aji labaran wasanni daga nijar amma kafin nan gasar filu da labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya Shugaban Amurka Joe Biden na shirin gabatar da jawabinsa na biyu a daren yau talata a wani muhimmin lokaci bayan lashe rabin wa'adinsa na shekaru hudu yana shugabancin kasar. Inda Amurka da dama ke ganin bai yi abin wato abin a zo a gani ba ya zuwa yanzu. Yayin da yake shirin kare kansa ta hanyar bayyana wa Amurka nasarar da ya samu. Wani sabon rahoton ƙuri'ar ra'ayin jama'a na Washington Post da ABC News ya gano cewa kashi 62 cikin ɗari na amurkawa suna tunanin gwamnatinsa ba ta na komai ba ko ya yi aiki kaɗan a cikin shekaru biyu da ya yi a halin da ake ciki kuma biden ya sha yin tsokaci kan dubin da ba ta sabbin ayyukan yi da gwamnatin ta samar da zartar da dokar yaƙi da sauyin yanayi da kuma samar da kuɗaɗen gyara lamura da taɓarɓarewar titina da gadoji na ƙasar tare da jagorancinsa na ƙawancen ƙasashen yamma da ke yaƙi da yaƙin rasha a ukraine Biden mai shekaru 80 da haihuwa da alama yana son yin kamfen ɗin sake zaben 2024 kuma jawabin shekara-shekara ga Amurkawa ya ba shi damar yin magana da majalisar da ke da rarrabuwar kawuna a siyasance wanda yanzu manyan abokan adawa 'yan Republican su ne ke da rinjaya a majalisar wakilai. Yau talata masu aikin ceto a Turkiyya da Siriya sun ci gaba da aikin gano mutanen da baraguzan gine-gine suka binne sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta afkawa yankin jiya Litinin tare da halaka mutane sama da dubu bakwai biyu. Bayan samun yanayin sanyi mai tsanani, an samu ƙarin wasu girgizar ƙasa kwana guda bayan girgizar ƙasar mai ƙarfin maki bakwai da ɗigo takwas fiye da ashirin daga cikinsu sun auna girmansu ya kai maki hudu na ma'aunin girgizar ƙasa inda suka girgiza yankin da ke kan iyakar ƙasashen biyu darakta janar na hukumar lafiya ta duniya tedros adhanom ghebreyesus ya bayyana goyon bayansa ga mutanen turkiyya da siriya ya ce a wannan lokacin na baƙin ciki da ba za a iya kwatantawa ba kuma ya ce alƙaluman waɗanda suka mutum ba su nuna ɓacin rai da asarar da iyalai ke fuskanta a halin yanzu ba waɗanda suka rasa uwa uba ɗa da sauran iyalai to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani sabon rahoto na shirin ci gaba na majalisar ɗinkin duniya undp ya yi gargaɗin tsatsauran ra'ayi na karuwa a yankin kudu da hama da sahara tare da yin barazanar kawo koma baya ga ci gaban da aka samu don 'yan baya masu zuwa nan gaba ƙasashen afirka da ke kudu da hamada sahara sun zama sabuwar cibiyar tarzoma a duniya inda kusan rabin adadin waɗanda suka mutu sun mutu ne sakamakon ta'addanci a shekarar 2021 fiye da kashi ɗaya bisa uku na waɗannan mace-mace sun faru ne a ƙasashen afirka hudu kawai burkina faso da mali da nijar da kuma somaliya achim stena jami'in hukumar undp ya ce rahoton na hukumarsa ya ba da sabon haske kan abin da yake sa mutane shiga ƙungiyoyin masu tsauran ra'ayi da ke saurin karuwa ya jaddada muhimmancin fahimtar dalilin da ya sa ƙungiyoyin masu tsauran ra'ayi ke iya samun nasarar shiga cikin ƙasashe ko al'ummomi da kuma yadda suke yaɗa manufofinsu kusan maza da mata biyar a wato a ƙasashe takwas da suka haɗa da burkina faso da kamar da chad da mali da nijar da najeriya da somaliya da sudan an hira da su don binciken fiye da dubu ɗaya tsaffin mambobin waɗannan ƙungiyoyi ne duka da wanda suka shiga don ra'ayinsu sai kuma waɗanda aka tilasta musu shiga fiye da mutane goma ne suka mutu sakamakon zabtarewar ƙasa a kudancin ƙasar peru hukumomi sun ce wasu da dama sun jikkata ko kuma sun ɓace a cikin bala'in wanda ya afku sakamakon ruwan sama da aka shafa kwanaki da dama ana yi a yankin ƙauyuka da dama na ƙarƙashin tarin laka da duwatsu inda yankin da ya fi shafa shine karamar hukumar nicholas da ke lardin kamana wannan bala'i shine rikicin baya-bayan nan da ya afku a ƙasar peru wadda ke fama da gagarumar zanga-zanga tun bayan haɓar da shugaba pedro castillo a farkon watan disamba mutane da dama ne suka mutu yayin da wasu ɗaruruwa suka jikkata sakamakon tarzomar. daga ƙarshe akalla mutane 38 ne suka mutu yayin da wasu fiye da 130 suka jikkata sakamakon faɗan da aka shafa kwanaki biyu ana gwabzawa a garin las anod da ke gabashin somaliland jami'in kiwon lafiya jami'an kiwon lafiya kuma sun bayar da rahoton cewa babban asibitin birnin las anod da babban cibiyar kula da lafiya ta garin sun fuskanci turmutsutsu da ake kyauta zaton. muna nan mun fuskanci gobara har guda hudu wadda ta lalata wasu sassan ofishinmu in ji ahmed muhammad hassan daraktan asibitin hassan ya ce an kai harin ne a ranar litinin da talata kuma wasu daga cikin ma'aikatan da majinyata sun tsere daga asibitin da neman tsira a wani wurin na daban hassan ya kuma ce sun samu rahoton asarar rayuka a wasu asibitocin amma bai bayar da ƙarin alƙaluma ba saboda baya hulɗa da waɗannan cibiyoyin kiwon lafiyan. da sarfila hashim gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kamar yadda kuka ji a farkon shirin ganin yadda hijabi yake da tasiri wajen sutura wajen suturarta jiki tare da kare martabar mata ya sa haɗakar ƙungiyoyin 'yan uwa mata a musulunci a najeriya suka gudanar da taron ranar ƙarfafa wa mata sa hijabi wato world hijab day da kuma ranar wayar da kai game da cutar daji wato world cancer day a rana guda shugabar ƙungiyar mata masu shugaban kungiyar ta mata ta najeriya kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya taron hajiya rahama musa sani ta ce duk da cewa suna samun nasara game da yadda ake musgunawa mata masu saka hijabi a wasu guraben aiki amma ba za su karaya ba daga abuja ga wakiliyar murya amurka hawa umar da ƙarin bayani Taken ranakun na wannan shekarar shine hijabi ya fi gaban lullubi kuma kowa ya cancanci samun maganin cutar daji. Shugabar kungiyar mata masu da'awa ta Najeriya kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya taron Hajiya Rahman Musa Sani ta ce duk da cewa suna samun nasara game da yadda ake musgunawa mata masu saka hijabi a wasu guraben aiki amma ba za su karaya ba har sai hakar su ta cimma ruwa. To amma a ce wai a ƙasa ko gwamnati ko wajen aiki sun hana ki ki sa hijabi kin ga an shiga cikin hakimu kuma wannan abun ya fi tada mana hankali a wajen makarantu. Muna sai 'ya'yanmu su daga sun balaga su je makaranta sai a ce ba za ta sa hijabi ba za ta sa dogon siket shekara goma da ya wuce muna kawai kuma muna samun nasara kuma ba za mu tsaya ba har sai Allah ya sa mun samu wannan nasara muna kira ga gwamnati abin da ya shamu NYS bautan kasa gaskiya ana tozarta 'ya'yanmu ana sa su sa kayan da bai kamata a da su sa ba to a duba wannan a ba mu ma dama na 'ya'yanmu su sa abin da ya kamata Hajiya Aisha ya bawa Bukar Ali wacce ta wakilci Hajiya Amina na sambo ta ja hankalin mata game da saka hijabi a kowane yanayi mata su zama suna cikin hijabinsu a duk inda suka nemi kansu ko a ofis ɗinsu ko duk abin da zai sa su fita daga gida su zamanto sun sa hijab ɗinsu sun fito a cikin yadda hadis ya faɗa da kuma yadda aka gaya mana a matan musulmai kuma yara su zaman cewa suna cikin hijabi duk wani sana'ar da suke so su yi wani profession da suke so su zaɓa kada ya tsayar musu cewa ba za su iya sa hijab ne shine ba za su yi ba. A nasa bangaren shugaban majalisar malamai a Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri jan hankali hankali ya yi. Ga shari'a dai babu wata rana da aka keɓe ta musamman cewa ita ce ranar hijabi domin tunar da Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar hijabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa annabi ya faɗa wa matansa da matan musulmi da kuma dukkan mata musulmi a duniya a ko ina suke cewa su yi rufi da mayafansu su lullube fuskokinsu babu abin da aka amince su bari sai dai fuskoki da kuma tafukansu. Tun ranar da aka saukar da wannan aya to babu ranar da ba ranar hijabi ce. ga musulma amma idan akwai wata hikima da aka yi dan wannan ko dan ci gaban zamani ko dan jan hankalin wasu to lallai babu shakka akwai buƙatar a fahimtar da mutane. Dr. Shehu Umar kwararren likita ne a fannin ciwon daji ya yi bayanin kan wasu daga cikin abubuwan da ke bada kariya game da cutar daji. Daga cikin cututtukan daji da ke damun mutane akwai kuma na fata wanda yawan alaka da hasken rana yana janyo shi. To idan mata suna sa hijabi sosai kun ya zama kamar wani garkuwa ne gare su kada su kamu da cutan daji na fata. Kwararriyar likita a wannan fanni Dr. Basira Hannafi filawal ta ce irin waɗannan taron kan taimaka wajen fahimtar da jama'a game da mahimmancin zuwa asibiti. Akwai mata za ga sun zo by the time suka zo ciwo ya riga ya nisa ga ba kuɗi ko ba yanda za ka yi da mutum. To amma in aka shiga irin ƙauyukan nan sako-sako lungu-lungu aka je aka wayar da su to kin ko za a samu mutane su dinga zuwa asibiti da wuri a musu magani da wuri su samu sauƙin rayuwa. Sunana Dr. Hannatu Ayuba Usman a wannan taron mun ƙara bayyana wasu jita-jita da ake jin labari da wanda babu gaskiya a cikinsu kuma an shirya wani fanni kuma daban da suke waje suna ta gwaggwaje mutane har an shirya ma a clinic inda na nan national mosque an shirya yadda wasu za su je su yi gwajin bakin mahaifa a duk shekara dai ana samun mutum miliyan ashirin da ke kamuwa da cutar daji a fadin duniya yayin da ake samun mutum dubu ɗari da ashirin da biyar da ke kamuwa da cutar a najeriya hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya Madalla a gaishe ki hawa Umar da wannan rahoton. To har yanzu muna Najeriya a ci gaba da shirye-shiryenmu na zaɓe da muke gabatarwa a kan tarihin jihohin ƙasar da kuma nasabar su da zaɓen. Yanzu za mu sake duba jihar Edo inda wani ɗan jihar da ya zanta da muryar Amurka ya ce duk da wasu 'yan tashe-tashen hankula ba su da wata babbar damuwa game da gudanar da zaɓe mai gabatowa. Wakilin muryar Amurka lami Abubakar Sokoto daga garin Fatakwal ya haɗa mana shirin. Jihar Edode da ke cikin tsohuwar jihar Bendel da aka kirkiro a shekara ta 1963 haka kuma an kirkiro da jihar Edo ta yanzu a shekara ta 1991 zamanin mulkin soji na tsohon shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Ibrahim Banmasi Babangida haka kuma gwamnan jihar ta na farko na mulkin soji shine kanal e john shi ma mr loki ibnidiyam ya yi gwamnan farar hula na farko a shekara ta 1999 zuwa shekara ta 2000 jihar edo dai yana da kananan hukumomi goma sha takwas a cikinta haka kuma jihar ta yi ƙaurin suna wajen tashe-tashen hankula musamman na 'yan bindiga da 'yan bangar siyasa wanda hakan ya yi jallin hasa asarar rayuka da kuma ɗimbin dukiyoyi. Mr. Adan Oshomole ya zama gwamnan jihar ta Edo a tutar jam'iyyar ACN kuma ya yi mulki wa'adi na biyu. Sai kuma gwamnan na yanzu da ke zama doya da manja da tsohon gwamna Adam Oshomole bayan raba gari da suka yi wato gwamna Guden Obaseki ya yi gwamna kuma yana wa'adinsa kusan na ƙarshe a yanzu to sai dai jihar ta edo kawo yanzu babu zaben gwamna sakamakon mabambantan hukunce-hukunce na baya-bayan nan da aka samu daga kotunan najeriya musa gudiyan Europa. wani ɗan jihar ta edo ne kuma ga abin da yake cewa State, there is uh, But uh, whatever that is happening in our neighboring A jihar Edo uh, babu wata doguwar matsala ta uh, tsaro duk da yake makwabtan jihar irin su Delta a nan bara lamuran da ke faruwa a yanzu ka iya shafar jihar mu ta edo kuma dole ne mu damu ya kamata hukumomin tsaro su ɗauki matakan da suka dace masu sharhi akan al'amuran yau da kullum a najeriya na nuna matukar fargaba kuma sun ce labudda idan hukumomi ba su kara inganta tsaro ba yayin da ya taɓarɓare a yankin na kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin najeriya to lalle akwai barazana yayin babban zaɓe na ƙasa da ke dab da zuwa farfesa yahaya tanko baba mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a ƙasar gaskiya abin da ke faruwa a yanzu babu wani kwakwaran shi da mutane suka gani a hidi daga bangaren jami'ar tsaro ko ita karanta kanta gwamnati ta magance matsalolin tsaro da ke kasuwa a wayannan yankuna na kudu maso gabashin Najeriya da kudu maso kudancin Najeriya. An shafe watanni ta mai cewa 'yan shekarun bayan nan da suka wuce akwai tashe-tashen hankula da kashe-kashe da kone-kone da ake yi na wuraren gwamnati da sace mutane da kisan gilla irin kisan wulakanci da ake mawa hafta da manyan-manyan jami'an tsaro da manyan-manyan mutane a wayannan yankuna kuma har ya zuwa yau babu wani hubbasa da bangaren jami'an tsaro suka yi domin dakile irin wayannan tashe-tashen hankula da kuma kama kamawa da gurfanar da mutanen da ke aiwatar da irin wannan shi. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta ce labudda za ta gudanar da babban zaɓe a yankin na Niger Delta duk kuwa da babbar barazana ta tsaro da 'yan bindiga suka yi. Hajiya Zainab Aminu ita ce mai magana da yawun hukumar zaɓe ta ƙasa. Hukumar zaɓe tana da ƙwarin gwiwa raba katina da ma gudanar da zaɓen. Hare-haren ya ɗan ragu ba kaman kwanakin baya ba kuma duka wannan wannan yana da nasaba da aiki na haɗin gwiwa ɗin da matsin lamba da hukumar zaɓe ta bada wa jami'an tsaron da ma duk wanda suke da hannu a cikin harkan zaben na a ga an yi duk abin da ya kamata a yi idan muka duba hari na baya bayan nan da aka yi a ofishinmu da yake inugu south a maharan ba su samu suka cimma shiga ofishin ba tun daga bakin gate kawai ɗakin mai gadi suka samu ƙonawa saboda jami'an tsaro sun kawo ɗauki da wuri saboda haka muna da ƙwarin gwiwa kuma muna sa ran tsaron zai daɗa inganta zai daɗa ƙaruwa ya kuma ba mu damun gudanar da zaben. Hukumar tsaro a jihar ta Edo sun tabbatar da cewa za su ƙara ɗaukar matakai na inganta tsaro yayin zaɓuɓɓuka na ƙasa da ma bayan zaɓuɓɓukan. Muhammad Dankwara shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Edo. Eh, kokari a nan dandan da ba su da wani abin da yi Yanan banza ce kawai sai dai can wurin su ban sani alhamdulillah ba ka ganin ne ko a america ina ganin jibi yaushe wani ya je wani wuri gidan rawa jiya ya je kashe mutane goma to za ka yanayin tsaro haka ne kullum ana yi ana yi ana da turawa haka lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria a gaida lamido abubakar sokoto da ya haɗa mana wannan shirin To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. To bari mu garzaya kasar Ghana inda fiye da shekaru goma kenan da gwamnatin kasar ta sanya hannu a dokar inganta rayuwar masu fama da naƙasa, To sai dai har zuwa wannan lokaci masu fama da naƙasa ba su ganin tasirin wannan doka. Da dama daga cikin masu naƙasa a ƙasar suna cikin mawuyacin hali sakamakon dakatar da sana'ar su ta karɓar harajin hanyar mota wacce suka shafe shekaru suna dogara da ita. wakilin murya amurka hamza adam daga birnin kumasi ya aiko mana da rahoton tun lokacin da gwamnatin ghana ta dakatar da tsarin karban harajin hanyar mota shekaru biyu da suka wuce fostina ofori mai fama da nakasa ta rasa tsana'ar yi hakan ya kawo mata babban kalubale wajen ilmantar da 'ya'yanta da ma tafiyar da rayuwarta ga baki daya tun lokacin da gwamnati ya dakatar da sana'ar mu ta karbin harajin titi na shiga cikin matsala sosai 'ya'yana ba sa iya zuwa makaranta muna rokan gwamnati da ya tausaya mana sabida mu masu fama da nakasa muna shan wahala sosai tukuna mu samu sana'a a kasar. a shekarar 2006 gwamnatin ghana ta sanya hannu a kan dokar inganta rayuwar masu fama da nakasa dokar ta tanadi samarwa masu fama da nakasa ayyukan yi a ma'aikatu na gwamnati sannan kamfanoni masu zaman kansu da suka ɗauki masu nakasa aiki za su samu na haraji da suke biya mun san cewa matsalolin da muke fuskanta za su ragu amma karuwa suke ta yi yau da kullum. An samar da dokar inganta rayuwar masu fama da nakasa a shekarar dubu biyu da shida, wadda zai ba mu damar aikin gwamnati da mu'amala da jama'a amma kuwa har ila yau matsalolin karuwa suke ta yi. An shafe fiye da shekara goma kenan tun lokacin da dukan ya bukaci da duk wuraren da ake taruwar jama'a a samar mana da hanyar mu domin mu ringa kai da kawowa amma har ila yau hakan bai tabbata ba ita sana'ar da gwamnati ya samar ma wasu mambobinmu ya dakatar da shi shi a don haka wasu daga cikinmu suna mutuwa sakamakon rashin sana'a masu babatukan kare hakokin bil'adama na ganin rashin inganta rayuwar masu fama da nakasa zai sanya su komawa bakin titi domin yin barace-barace ya bar rayuwarsu ya ta barbarewa da yawansu kusan sun koma su za su koma su yi bara kan tongara ya sa da yawan sun samu dama sun taimaka ma iyalinsu iyalin sun samu sana'a sun yi sun je su da makamancinsu shi muna ganin kamar janye wanga abun ga ya kama su matsaloli da yawa da ya gwamnati ya duba ya komo da shi ko ya musaya musu wani aikin da ya kamata ya musaya musu jami'an gwamnati dai sun ce ba an dakatar da karban harajin hanyar mota din ne don kefa rayuwar masu fama da nakasa cikin mawuyacin hali ba. Barin dai za komo da shi suno za duba don she ka gani su na mutane mutane da aka yadda da su aka yadda da imanin su aka yadda kuma da hakkinsu shi yasa kowane lokaci zai komo irin yadda da gwamnati ya yarda da su wannan da farko aka sa aikin na hannunsu su za kuma sa aikin na hannunsu amma ba an manta da su bane abinda muke roko ne muna roko su yi hankuri kadan saboda inda suke ci kenan mun san da zama wannan abu kuma muna fata mu yi inda za yi irin wannan abu kuma ya komo su kuma samu aikin su suna yi hamza adam taskar voa daga kumasi ghana Madalla a gaida Hamza Adam. Al'umman Najeriya ranakun 25 ga watan fabrairu da goma sha 11 ga watan maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kaɗa ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata sashen hausa na murya amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zaɓukan batutuwan katin zaɓe tantance masu kaɗa ƙuri'a a ranar zaɓe tsaro ga masu kada kuri'a Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen. Alhassan Bala a Abuja. Baraka Bashir daga Kano. Babangida Jibrin a Lagos. Ni Madina Dauda da ke nan Abuja. Isa Lol Ikara a Kaduna. Da Husaina Muhammad a Maiduguri. Da sauran wakilan muryar Amurka a faɗin Najeriya. Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance. Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki da jin ra'ayoyinku. Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a ko kowane lokaci. Madalla, to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Nijar. Wasanni a takaice. samu soma labarin wasanninmu na wannan makon da jamhuriyar Nijar inda karshen makon da ya gabata ne hukumomin kasar ta hanyar ministan wasannin jamhuriyar Nijar sai ku kudoro sokawa kungiyar kwallon kafa ta 'yan kasar masu bugawa a cikin gida gagarumin marhaba bika wannan ko ya biyo bayan karkarewa a matsayi na hudu na kofin kwallon kafa nahiyar Afirka da ake ce mashan na 'yan wasa da ke buga a cikin gida da jamhuriyar Nijar ta samu a kasar Algeria. jamhuriyar nijar ɗin dai shine karanta na farko da take kai a wannan matsayi inda ta kwashe sama da sefa miliyon 300 a ƙarshen wannan wasar nata idan kuna tune ƙasar algeria mai masaukin baki ta sha kashi a wasan ƙarshe a hannun ƙasar senegal a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan ƙungiyoyin biyu sun share sama da minti 120 suna fafatawa a ci gaba da wasan ƙwallon ƙafa ta duniya na club club zakaru a nahiyoyinsu a ranar yau talata flamengo na can na bugawa da al'ilal yayin da ranar gobe laraba idan allah ya kai mu real madrid ta kasar spain ke gogawa da ala ahali ta kasar misira a kasar birtaniya ko kungiyar kwallon kafa ta manchester city ce ke shirin sha babu daɗi da zaran wani kwamiti mai zaman kansa ya kammala bincike abin ko ya shafi ruruwan ke ta haddi game da kashe kuɗaɗe ba bisa ka'ida ba da ake zargin kungiyar ta yi a dai karshen shekara ta takwas ne wani kamfani na haɗaɗɗiyar daular larabawa ya sayi kulab ɗin na manchester city na ƙasar birtaniya a kuɗi euro miliyan 260 kuma ya ƙuduri tabbatar da kungiyar a matsayin ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na duniya inda ko a shekara ta 2021-2022 kungiyar ta ƙwallon ƙafa ta manchester city ta ƙasar birtaniya ta ce ribar euro miliyon 687 yanzu dai abin kallo shine ko wane sakamako ne wannan kwamitin zai fito ko kuma wani sirri ne zai bankaɗowa game da manchester city game da irin yadda ta kashe kudade ba kan ka'ida ba a wasannin tennis kuwa kusancewa a yau bakwai ga watan fabrairun shekara 2023 shekara guda kenan cewar da 'yar wasar tennis ta kasar china peng shuen ta yi batun dabo bayan hirar da ta yi da mujallar kasar faransa ta wasanni mai suna lekeb daga bisani yar wasar ta yi kausar zargi ga wani kusar gwamnatin kasar china da ta ce ya yi lalata da ita da karfin ciya kwamitin duniya na tennis ya ce yana magana da ita yar wasar yanzu haka amma har yanzu bai bayyana ina yar wasar take ba shi ko kwamitin shirya wasannin tennis na duniya ya ce har yanzu bai samu damar yin gaba daga gaba da 'yar wasa ba haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar madalla an gaishe ka haruna mamman bako masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. To a takaice shugaban Amurka Joe Biden na shirin gabatar da jawabinsa na biyu a daren yau talata a wani muhimmin lokaci bayan lashe rabin wa'adansa na shekaru hudu yana shugabancin kasar inda Amurka dama ke ganin bai yi abin a zo a gani ba. Ya zuwa yanzu yayin da yake shirin kare kansa ta hanyar bayyana Amurka nasarar da ya samu. Wani sabon rahoton ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na Washington Post da ABC News ya gano cewa kashi 62 cikin ɗari. na amurkawa suna tunanin gwamnatinsa ba ta tsina na komai ba ko ya yi aiki kaɗan a cikin shekaru biyun da ya yi yau talata masu aikin ceto a turkiya da siriya sun ci gaba da aikin gano mutanen da baraguzan gine-gine suka binne sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta afkawa yankin jiya talata tare da halaka mutane sama da dubu bakwai da ɗari biyu bayan samun yanayin sanyi mai tsanani an samu ƙarin wasu girgizar ƙasan kwana guda bayan da girgizar mai karfin maki 7.8 fiye da ashirin daga cikinsu sun auna girmansu ya kai maki hudu na ma'aunin girgizar ƙasa inda suka girgiza yankin da ke kan iyakar ƙasashen biyu wani sabon rahoto na shirin ci gaba na majalisar ɗinkin duniya undp ya yi gargaɗin tsatsauran ra'ayi na karuwa a yankin kudu da hama da sahara tare da yin barazanar kawo koma baya ga ci gaban da aka samu don 'yan baya masu zuwa nan gaba. kasashen Afirka da ke kudu da hamada Sahara sun zama sabuwar cibiyar tarzoma a duniya, inda kusan rabin adadin waɗanda suka mutu sun mutu ne sakamakon ta'addanci a shekarar 2021. Fiye da kashi ɗaya bisa uku na waɗannan mace-mace sun faru ne a kasashen Afirka hudu kawai, wato Burkina Faso Mali da kuma Nijar da samaliya. fiye da mutane goma ne suka mutu sakamakon zabtarewa ƙasa a kudancin ƙasar peru hukumomi sun ce wasu da dama sun jikkata ko kuma sun ɓaci a cikin bala'in wanda ya afku sakamakon ruwan sama da aka shafa kwanaki da dama ana yi a yankin ƙauyuka da dama na ƙarƙashin tarin laka da duwatsu inda yankin da ya fi shafa shine ƙaramar hukumar nicholas da ke lardin kamana Akalla mutane 38 ne suka mutu yayin da wasu fiye da 130 suka jikkata sakamakon faɗan da aka shafa kwanaki biyu ana gwabzawa a garin Las Anod da ke gabashin Somaliland. Jami'an kiwon lafiya sun kuma bayar da rahoton cewa babban asibitin birnin Las Anod kwanaki biyu an gwabza faɗa a gurajen. muna nan muna fuskantar gobara hudu wanda ta lalata wasu sassan ofishinmu in ji ahmed muhammad hassan ba masu sauraro da haka kuma ku kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya niger Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana yanzu a madadin sarfi da hashin gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma dadi balawe da ya ba da umarni da injiniyan mu na yau Ni ce taku Binta Suleiman na ke muku fatan alheri ganin nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kwana lafiya, ma'asalam.